Mutuwar ta sarauniya Elizabeth tabbas wani babban lamari ne da ya girgiza duniya kuma ya sa mutane ke shari'i daban-daban da tofa albarkacin bakin su kan rashin sarauniyar wacce da dama ke daukar ta a matsayin uwa ga duk jama'ar duniya lamarin da ke nuna wani irin gagarumin dattako. A cewar fitacciyar 'yar siyasa kuma tsohuwar kwamishiniyar noma ta jihar Kano Dr. Baraka tsarin shugabancin da Elizabeth ta yi a lokacin rayuwarta ya nuna shugabanci na gari da ƙaunar zaman lafiya. To lallai a matsayina na mace na yi juyayi kuma na cika da kewa saboda ina son irin mulkin da ta yi a lokacin rayuwarta na nuna kamala da dattijantaka da keɓanta daga shiga cikin abin da bai shafe ta ba. Ta nuna darajar sarauta kuma kamar mu da muka zo daga arewa da muke kuma da asalin sarauta duk wanda ya haɓaka sarauta muna jin daɗi yadda yake nuna darajarta. To a lokacin ta ta nuna wannan. Sannan kuma ta zama kamar abin da ake kira public symbol ta zaman lafiya saboda duk lokacin da ake ta rigingimu za ki ga ita mai neman sulhu ce duba da yadda ƙasar ta ta yaƙi da Ireland amma da aka samu tsakaitawa ta kai ziyara wanda ya kawo canjin yanayin zamantakewar Ireland da Birtaniya aka zauna lafiya ya zama kamar ta zama game changer a cikin Anglo-Irish relation da kuma yadda ta je Belfast shi ma lokacin da aka yi ta rigingimu wato ita je ta kasance lokacin rayuwarta ita mai son a zauna lafiya ce Shi ma ambasada Dauda Ɗanladi wani tsohon ma'aikacin gwamnati a matakai daban-daban sannan tsohon jakadan Najeriya a ƙasar Pakistan ya bayyana irin yadda yake kallon tsarin shugabancin marigayiya Elizabeth. A gaskiya wannan labarin ya girgiza kowa saboda bai wuce kwana biyu ko uku ba da ta kaddamar da sabon Prime Minister na ƙasar Birtaniya. Ko da shike ba a nuna a lokacin da ta kaddamar da ita ba amma an nuna kotuna, kuma a wannan hotunan ba wani alamun cewa wannan wannan matan lokaci ya gabato sanin gaiba yana gurin Allah gaskiya abu ne wanda dole ne dan girgiza duniya saboda ita tana ɗaya daga cikin ginshikin neman zaman lafiya a ƙasan Afirka da kuma duniya baki daya musamman ƙasashen da suke karkashin abin da ake kira Commonwealth ta Afirka tana ɗaya daga cikin ginshikin na kawo zaman lafiya a wayannan ƙasashen saboda wannan abu ne wanda gaskiya dole yau eh, duniya za ta dan girgiza amma muna fatan Allah cikin ikonsa shi danta da da zai shiga wannan eh, kujeran bangijin Allah ya bashi shi ba basira da zai tafiyar da irin ayyuka na son zaman lafiya a ƙasashen duniya baki ɗaya. A lokacin mulkinta, sarauniya Elizabeth ta yi mu'amala da masu rike da sarautun gargajiya kuma a cewar Alhaji Usman Ado Bayero. Margayiyar tana da kyakkyawar alaka da gidan sarautar Kano. ni dai ban san lokacin da zamanin sarkin Kano Sanusi da ɗaya in ce a lokacin ta zo. akwai alaka tun daga wannan so bayan sarkin kano ado ya zama sarki kuma na san suna da wata dangantaka ta musamman zan manta ba lokacin da ta zo taron commonwealth zamanin obasanjo sai ta ce tana so ta je kano a lokacin saboda harkar tsaro sai aka hana ta zuwa kano bayan wannan lokacin da za ta je kano sai ta bawa shi marigayi a suka dau hutu to ni zan iya cewa kamar da ni ya ji lokacin da za a je wannan Suna cikin hira take tambayar shi marigayi yake gaya mata kai ai ya je golden jubilee ɗinta sai ta ce a ah, to yaya ban ganka ba sai ce ai shi ya fi ya shiga cikin taron mutane ana ture shi yana turewa ya kallo da baya samun irin wannan dama to Sarauniya Elizabeth ta mutu ne a ranar Alhamis tana da shekaru 96 a duniya bayan ta shafe sama da shekaru 70 tana sarautar Ingila. Nan da kwanaki tara ne ake sa ran za a binne ta a wani kasaitaccen bikin jana'izar da aka kwashe shekaru ana shiryawa da zai tattara manyan shugabannin kasashen duniya da dama. Lima Abdulra'uf murya Amurka daga Abuja, Najeriya.